الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي bayan sallama ta addinin musulunci ina mana maraba da sake saduwa a wannan shiri inda muke karanto wani sashi na tarihin mutum bakwai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fi kowa yawan riwaya a darasinmu da ya gabata in ba a manta ba mun tike ne a kan tarihin nana naisha allah ya kara mata yadda wato matar annabi sallallahu alaihi wasallam uwar muminai mun ji abin da ya shafi rayuwanta tun haihuwa da abin da ya shafi aurenta da annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya shafi falalolin da Allah ya mata da kuma abin da ya shafi matsayin da ta samu na ilimi da shaidar da ta samu daga sahabbai har zuwa tabi'ai da kuma abin da take samu na lada har zuwa yau har zuwa tashin alkiyama sakamakon abin da ta bari na gadon ilimi wanda ta gado daga annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji abin da ya shafi matsayin wanda yake son ta yana son abin da annabi yake so ne wanda ke kuma kinta yana kin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so saboda haka ya yi baram-baram ya yi hannun riga tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji abin da ya shafi rasuwanta da abin da abdullahi dan abbas yake mata albishir da shi a lokacin da ta zo rasuwa wannan wato shi ne abin da ya shafi darasinmu da ya gabata a wannan darasin kuwa za mu ji tarihi ne na ɗaya daga cikin wato manya-manyan malaman musulunci waɗanda ake musu lakabi da kogi sakamakon yawan ilimi waɗanda suka samu falala ta zama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu falala ta zama cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu falala ta tara ilimi da aiki da shi da kuma karantar da al'umma wannan sahabin shine abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda da shi da mahaifinsa al-abbas abdullahi dan abbas sunan shi abdullah mahaifinsa shine al-abbas wanda dan uwa ne ga mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam wato ɗa ga abdulmuttalib wanda shi al-abbas kenan baffa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan abdullahi dan abbas kuma ɗansa ne kenan abdullahi dan abbas da annabi sallallahu alaihi wasallam ‘ya'yan wa da kani ne abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda alkunyansa shine abul abbas wato baban abbas wannan shine alkunyansa ana mishi laƙabi da habrul umma wato malamin al'umma malami ne wanda yake da tarin ilimi a cikin wannan al'umma kalmar habr idan aka itlaƙin shi ga mutum ana nufin malami wanda yake da karatu akan yi mishi lakabi da albahar wato kogi saboda yawan iliminsa tamkar ana ce maka ne yadda za ka je kogi ka sha ruwa iya shanka amma ba za ka ragi wannan kogin da komai ba saboda yawan abin da ke ciki na ruwa to kamar ana ce maka haka nan abdullahi dan abbas yake a ilimi inda za ka je gaban shi da wata bukata ta ilimi to za ka samu abin da kake so har da kari kuma za ka tafi ka bar shi da abin da baka sani ba wanda wato ya wuce a kirga abdullahi dan abbas an haife shi a garin makka tun wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana wato cikin sha'ab na banu hashim tare da iyalansa a lokacin nan da aka kuntata musu sakamakon sun ce za su bauta wa allah shi kadai shawa da kafiran makka suka taru akan kuntata musu wannan sakamakon wato sakamakon haka yasa annabi ya killace a sha'ab na banu hashim to a wannan lokacin aka haifi abdullahi dan abbas <clears throat> mahaifiyarsa ita ce lubaba al-kubra kenan alhilaliya bintul haris an haifi abdullahi dan abbas a makka amma bai yi hijira ba a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira zuwa madina sai dai a lokacin fathu makka kenan a shekaran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe makka da yaƙi a wannan lokacin abdullahi dan abbas ya yi hijira da shi da mahaifinsa amma tun kafin lokacin ya kasance musulmi saboda arwaito daga gare shi yana cewa da ni da mahaifiyata mun kasance cikin mustad'afin wato masu rauni waɗanda ba su da galihu sakamakon sun ce sai allah za su bautawa wannan magana tashi take nuna cewa sun musulunta tun kafin lokacin nan amma kuma suna nan a cikin garin makka suna cikin waɗanda ake takurawa sakamakon musuluntansu ya yi hijira zuwa madina duk a lokacin yana ɗan ƙarami ya rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam dukka a shekarun da bai kai na balaga ba amma duk da haka ya ruwaito hadisai masu yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito ilimi mai ɗumbin yawa abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda a lokacin da ya kasance wato a makka ya kasance yakan shiga zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye ba tare da wani shamaki ba saboda gwaggon shi mai muna tana auren annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yakan shiga har ya kwana a gidan da haka ya zama kusancin shiga annabi sallallahu alaihi wasallama bayan kusanci na jini ya karu ta yadda yana samun dama na sanin abubuwa tun yana ɗan ƙanƙanin yaro kenan duk abin da za a gaya maka game da ɗabi'a da kyan ladabi da biyayya da tarbiyya da aƙida mai kyau da sanin addini da yawan ilimi na abdullahi dan abbas kenan ba za ka yi mamaki ba saboda ga gidan da ya taso ga inda yake abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda ya ruwaito ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malamai suna ƙiyasta abin da ya ruwaito na hadisai da cewa ya kai hadisi dubu ɗaya da ɗari shida da sittin cikin waɗannan hadisan akwai guda saba'in da biyar wanda imamul bukhari da muslim sun yi ittifaƙin fitar da shi a cikin littattafansu wato sahihul bukhari da sahihu muslim sannan <clears throat> wato shi kuma imamul bukhari ya kaɗaita da guda 120 ko da biyar shi kuma imamu muslim ya kaɗaita da guda tara wannan abin da abdullahi dan abbas ya ruwaito kenan daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda watakila ba mu ji su ba abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda yana da falaloli masu yawa daga cikin falalolin abdullahi dan abbas bayan kasancewan shi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya samu falala da kasancewan shi sahabi domin dukkan ayoyin da suka zo suna bayani game da falalan sahabbai abdullahi dan abbas yana ciki hakanan dukkan hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani game da falalan sahabbai abdullahi dan abbas yana ciki misali irin hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda abu sa'idin al ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato akwai lokacin da za a yi wasu mutane su fita yaƙi sai a tambaye su shin a cikinku akwai wanda ya taɓa abutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce e a wannan lokacin sai Allah ya ba su nasara akan waɗanda suka fita yaƙa kaga kenan wanda yana nuna falalan sahabbai akwai lokacin da kuma annabi ya ce za su fita yaƙi a ce cikinku akwai wanda ya abuci annabi in an ce babu to akwai wanda ya abuci wanda ya taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba ma annabin ba wanda ya taba ganin sahabin annabi sai a ce e su ma sai a taimake su hakanan za a zo lokacin da wanda ya taba ganin wanda ya taba ganin sahabi ma sai a taimaki al'umma a sakamakon kasancewar shi a cikin runduna to ina kuma ga shi sahabin da shi ne ya ga annabi shine yayi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi ya koma ga Allah a yau idan yi sallah a bayan liman abin da ake maka fata shine da liman ya ce ya karanta fatiha ya ce ghairil ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ka ce amin ana fatan Allah ya gafarta maka zunubanka to ina kuma ga wanda limamin shi annabi ne sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba a kwatantawa babu yadda za a yi wani daga bayansu ya kai matsayin da suka kai yana daga cikin falaloli na abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda wato bayan kasancewan shi sahabi kuma kasancewan shi ɗaya daga cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin cewa ahlul baitin shi su ne waɗanda aka haramta wa cin sadaka wanda daga cikinsu akwai wato zurriyan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ne su wato na fatima da 'ya'yan da ta haifa sannan akwai baffanin annabi sallallahu alaihi wasallam da 'ya'yansu waɗanda suka kasance musulmai daga cikinsu kamar al-abbas da 'ya'yan shi abdullahi dan abbas da alfadl ibnu abbas da sauransu hakanan cikin bafanin shi akwai waɗanda ba su musulunta ba amma 'ya'yansu sun musulunta irin su sayidina aliyu da ja'far wato ɗan uwansa da sauransu waɗannan tare da matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne ahlul baiti da waɗansu wato waɗanda bayani <clears throat> zai zo watakila a kansu a wani lokaci na musamman saboda haka wato abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yarda yana daga cikin ahlul baiti waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalansu a hadithai mabambanta daga ciki akwai hadithin wasila ibn al-asqa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa allah ya zaɓi kinana daga 'ya'yan wato annabi ismail sannan daga cikin 'ya'yan kinana ya zaɓi wato ƙuraishawa daga cikin ƙuraishawa ya zaɓi ƙabilar banu hashim daga cikin banu hashim ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa su ƙabilan banu hashim wanda abdullahi dan abbas yana ciki wato sun samu daraja da falala da ɗaukaka kasancewansu su ne ake lissafawa daga cikin wato ahlul baiti ma'ana waɗanda suka kasance muminai daga cikinsu allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari na tsarkake dukkan wanda yake iyali wato daga cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana muminai daga cikin ahlul baiti waɗanda kenan suke da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam inda Allah yake cewa inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira wanda Abdullahi dan Abbas yana ciki bayan wannan falalan da Abdullahi dan Abbas yayi tarayya da sauran iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki akwai wasu falaloli na musamman da suka keɓanci Abdullahi dan Abbas daga cikinsu akwai wato wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa abdullahi dan abbas addu'a ta musamman inda yake cewa allahumma allimhu ta'wil allahumma faqihu fid wa allimhu ta'wil allah ka sanar da shi ilimin addini allah ka sanar da shi ilimin tafsirin alkur'ani wannan addu'a ce da take nuna falalan abdullahi dan abbas wacce duk abin da za ka ji game da labarin abdullahi dan abbas a yawan ilimin shi da lakabin da ake mishi na alhabru ko albahar duka ba za ka sha mamaki ba saboda addu'a ce ta annabta kenan ɗungurungun ɗin ilimin abdullahi dan abbas da bunƙasa da ya yi a ilimin tafsiri wannan duka yana daga cikin mu'ujizozi daga mu'ujizan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya yi mishi addu'an allah ya fahimtar da shi addini ya sanar da shi ilimin tafsiri saboda kasancewan abdullahi dan abbas wato yana kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa tun daga yarantan shi ya samu tarbiyya ta girmama manya da kuma wato sanin girman allah da nisantan dukkan abin da ya saba wa bautan allah abdullahi dan abbas yana faɗi a wani hadithi da ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana na kasance ina goye a bayan annabi akan raƙumarsa sai yake ce min ya kai ɗan yaro zan karantar da kai wasu kalmomi in ni inni ka kalimatin zan karantar da kai wasu kalmomi ihfazillah yahfazuk ka kiyaye Allah Allah sai kiyaye ka mana ka bi dukkan umarnin Allah ka nisanci dukkan abin da Allah ya hana to Allah zai kiyaye ka ihfazillah ka bi umarnin Allah ka kiyaye dokokin Allah ta tajirhu tujahak ka tarar da Allah a gabanka cikin dukkan abin da ka sa a gabanka idza sa'alta in har za ka yi roƙo fas'alillah ka roƙi Allah wa idza sta'anta in za ka nemi agaji za ka nemi taimako fasta'in billah ka nema daga Allah wa'lam kuma ka sani cewa annal eh, ummata cewa lallai al'umma lawijtama'at da za su taru gaba ɗayansu ala an yanfa'uka bi shay'in akan suna suna kokarin su amfanar da kai da wani abu komi karancin sa lam yanfa'uka ba za su iya amfanar da kai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak sai da wani abu wanda dama Allah ya riga ya rubuta maka shi <clears throat> walau ijtama'u kuma da za su taru ala an yadurruka bi shay'in don su cutar da kai da wani abu lan yadurruka ba za su iya cutar da kai da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alaik sai da wani abu wanda Allah ya riga ya rubuta cewa zai same ka wa'lam kuma a ci gaba yace annama akhta'aka lam yakul li yusibaka wa ma asabaka lam yakul li yukhti'aka duk abin da ka samu a rayuwa wanda ya same ka to dama Allah bai kaddari cewa zai kuskure maka ba abin da kuma duk ya kuskure maka to Allah bai kaddara cewa dama zai same ka ba da wannan irin tarbiyyan da abdullahi dan abbas ya samu tun yana dan karamin yaro tun da annabi ya ce ya hulam wato dan karamin yaro ne ya samu tarbiyya da reno ya samu aƙida mai ƙarfi ya samu ilimi tsabtatacce ingantacce mai yawan gaske wanda ya kasance har bayan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da karatu a wurin manya-manyan sahabbai da suka biyo baya daga cikinsu akwai umar dan khattab ya kasance mai tsananin biyayya ga na umar ɗalibi mai biyayya nagari wanda ake sha'awan kullum a bashi ilimi saboda ladabin shi da biyayyan shi da irin son da yake yi wa ilimi ya kasance duk da matsayin shi da kasancewan shi ahalul baiti wanda yana da matsayi na musamman a wurin sahabbai suna girmama su amma idan ya je kofan na umar don karatu sai ya zauna a bakin kofa baya ko iya yin sallama saboda kariya. katse na umar game da wani abu da yake yi muhimmi sai dai iska da kura da rana ya yi ta bugun shi a wannan wurin har sai na umar ya fito sannan sai ya tambaye shi abin da zai tambaye shi ya ɗauki abin da zai ɗauka na ilimi tun daga wannan lokacin yana ƙaramin shi alama ta bunƙasa ta ilimi da fasaha da basira suka dinga bayyana a gare shi wanda ya sa na umar a zamanin mulkin shi yakan shiga da shi cikin taro na manya-manyan sahabbai waɗanda suka halarci badar yana zama da shi a wannan wurin inda ake tattauna manya-manyan matsaloli a addini wannan ya sa abdullahi wato abdullahi dan abbas yana zuwa tare da sayyidina umar saboda ladabin shi da biyayyan shi da kuma basiran da allah ya bashi da baiwar da allah ya mishi a lokacin har waɗannan mutanen suka ce wa umar me yasa kake zuwa da wannan yaron mu ma ai muna da 'yan yara ƙanana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 ya ce ni a ganina wannan yana ishara ne zuwa ga rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wato zuwa ga ajalinsa ya ce to nima haka nake fahimta sai waɗannan sahabbai suka ƙara fahimtar matsayin wannan ɗan yaro da abin da allah ya mishi na baiwa haka ya rayu cikin ilimi ya karantu a gaban sahabbai irin su sayyidina umar bayan su na abubakar ya karantu a gaban irin su abdullahi dan mas'ud da irin su zaid ibn thabit da irin su ubay ibn kab ya kasance saboda ladabin shi yakan ja ragamar taguwar ubayyu ibn kab yana tafiya ya alhali ubay ibn kab yana kai idan aka ce mishi yaya yace sai ya ce haka nan aka umarce mu mu yi da malaman mu wannan yana nuna mana muhimmancin tarbiyyar yaro tun yana dan karami a ɗora shi akan ilimin addini a karantar da shi aƙida mai kyau ta yadda zai tashi da tsarkakakken zuciya ya tashi da basira ya tashi da amfanin al'umma ya zama shi ma baharu a ilimi ya zama habaru a cikin al'umma abdullahi dan abbas ya rasu ya rayu har zuwa ƙarshen rayuwan shi inda ya rasu a shekara wato ta 67 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam alhali yana da shekara 70 a duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon amfanuwa da abin da muka ji game da tarihin wannan sahabi Allah ya tashe mu tare da shi a ƙarƙashin jagorancin annabi sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama a nan za mu dakata saboda ƙurewar lokaci abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan shi abin da muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana ya kuma fahimtar da mu kurakuranmu ya ba mu ikon gyara shi subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk tambayar wannan darasin menene amsan da abdullahi dan abbas ya bayar ga sayidina umar a lokacin da ya tambaye shi abin da idza jaa nasrullahi wal fatah take karantarwa tambayar wannan darasin menene amsan da abdullahi dan abbas ya bayar ga sayidina umar a lokacin da ya tambaye shi abinda da a nasrullahi walfatah take karantarwa